yadda za ku samu naira dubu ɗaya ko kuma fiye da haka ko ƙasa da haka assalamu alaikum warahmatullah barkamu da wannan lokaci friends a bidiyon mu ne yau insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi za ku iya samun naira dubu ɗaya ko ƙasa da haka ko kuma fiye da haka ya danganta da yanayin loki naku so idan kun samu kuɗi da yawa za ku iya cire wannan kuɗin ta account naku idan kuma kuɗin da kuka samu kaɗan ne za ku iya amfani da wannan kuɗin ku sayi kati airtime kenan ko kuma ku sayi data so kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon kada ku manta da like na wannan bidiyon so ku yi like na wannan bidiyon waɗanda kuma ba su yi subscribe ba su danna alamar subscribe domin nan gaba da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla kai tsaye so abin da za ku yi shine za ku zo ku shiga cikin dala na ku bayan kun shiga cikin dala na ku za ku ga sai ku rubuta wannan code din za ku sa star 700 star 8 star 2 hash so bayan kun sa wannan code din sai ku kira so za ku ga um, yana running sai ku jira sai buɗe so bayan ya buɗe sai ku yi reply da number one inda aka sa my wallet so za ku yi checking balance kenan a nan ne za ku ga abin da kuka samu za ku iya samun dubu ɗaya ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko fiye da haka so za ku ga yanzu na samu ko naira so abin da za ku idan kun ga abin da kuka samu a nan wajen sai ku danna ok sai ku dawo ku ƙara danna wannan code ɗin za ku sa star 67 star 00 star 8 star 2 hash su so, ba kun saka wannan code ɗin sai ku kara kira a kan line ku bayan kun ga balance ɗin da kuka samu kenan so a nan gun kuma sai ku reply da number 2 inda aka sa cash out so kai sai sai ku tura so kuna tura za ku ga ka muku wannan inda aka sa new pin so za ku yi create na pin guda hudu sai ku yi create na pin so bayan kun sa zai kara tambaye ku ku kara yin confirming sai ku maimaita wannan pin din da kuka sa guda hudu so za ku ga ya kawo muku wannan fuskar za ku ga idan kuna so ku cire ta banki ne za ku danna inda aka sa cash out to bank idan kuma kati kuke so ku siya sai ku reply da number 2 inda aka sa cash out as airtime so kasancewar abin da na samu kaɗan ne bari na cire a matsayin kati so za ku ga ya sa enter amount sai ku zo ku sa amount da kuke so ku cire so ni yanzu na sa duka sai ku zo ku sa ku reply da number 1 idan align ku kuke so ku tura idan kuma wani za ku tura sai ku reply da number 2 so kasancewar align na ake so in cire zan yi reply da number 1 so za ku ga yana running so za ku ga sa ya nuna mini enter your wallet pin to confirm so kai tsaye sai ku sa wannan pin guda hudun da kuka yi creating a baya so bayan kun saka wannan pin guda hudun da kuka yi creating so za ku ga yana run so za ku ga rubuta za ku ga shi nan successfully yayi proceed so kai tsaye za ku jira shigowar wannan katin um, yanzu za mu jira shigowar wannan katin kamar yadda kuke gani haka so kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu katin ya shigo katin da na cire kenan so idan kana da sa'a za ka iya samun fiye da haka wanda za ka cire a matsayin kati ko kuma ka tura a account naka na banki so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku yi amfani da wannan code ɗin ku samu kuɗi ya danganta da yanayin sa'ar ku za ku iya samun kaɗan ko kuma mai yawa so waɗanda ba su yi waɗanda ba su yi subscribe ba so kai tsaye su danna alamar subscribe sannan kuma ku yi like na wannan bidiyo na gode ma haɗa bidiyo na gaba